This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 mazauna jamhuriyar Nijar kamar kullum za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya fm sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri Grace Alheri Abdu ce daga birnin Washington DC tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki ke farin cikin jan ragamar shirin kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. Shugaban ƙasar Saliyo NS Bai Karoma ya kafa dokar ta ɓaci don ƙasar ta samu damar magance barkewar cutar Ebola mafi muni da aka taɓa yi. Wata ƙungiyar ƙwararru ta isa wurin da jirgin sufurin Malaysia sha 17 ya faɗi a gabashin Ukraine. Karo na farko kenan bayan kwanaki da aka yi ana ƙoƙarin yin haka amma tashin hankalin da ake yi a wurin ya hana. 'Yan agaji a yammacin Indiya na kan neman waɗanda suka rasa rayukansu a gocewa ƙasar da aka yi wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 2021. To kanin labaran kenan wani sabon rikici da ya barke a kudancin jihar Taraba za ku ji rahoto bayan labarai muna kuma da rahoto kan taron dandalin matasan nahiyar Afirka da ke kankama a nan Amurka. Sai kuma hira da na yi da ɗaya daga cikin iyayen da ƙungiyar Boko Haram ke garkuwa da 'ya'yansu a Najeriya. Yau kuma za ku ji kashin ƙarshe na rahoton musamman kan sace waɗannan 'yan mata amma duka sai bayan kun sha labarai. Da fatan kun tashi lafiya ga kanin ga muhimman labarai. Shugaban ƙasar Saliyo, Enes Bai Karoma, ya kafa dokar ta ɓaci don ƙasar ta samu damar magance ɓarkewar cutar Ebola mafi muni da aka taɓa yi. A wani jawabin ƙasa da Mr. Karoma ya yi, ya ce gwamnatin na killace yankunan da aka samu cutar, ta kuma hana mu'amala da masu cutar, da kuma bi gida-gida don iya gano waɗanda suka kamu da cutar. Haka kuma an sauya matakan da ake bi wajen tace fasinjoji a babbar tashar jirgin saman ƙasar. waɗannan matakan za su kai tsawon kwanaki 60 zuwa 90 shugaban ƙasar ya ƙara da cewa ana kan yaƙar wannan cutar kuma ba cutar da wata ƙasa ko al'umma za ta iya magancewa ba ne ba gaba ɗaya Shugaban ya ce zai ziyarci ƙasar Gini da Liberia gobe Juma'a don ganawa da shugabannin ƙasashen. Ƙasashen Liberia, Gini da Saliyo su ne suka sami barkewar wannan cutar wadda hukumar kiwon lafiya ta duniya ta shaida cewa kusan mutane 729 ne suka rasa rayukansu tun daga watan Fabrairun wannan shekarai Cikin waɗanda suka mutu akwai wani mai takardar shaida ƙasar Amurka da Liberia wanda ya mutu a nigeria cikin magon da ya gabata. Hukumar kiwon lafiya ta kara da cewa jimlar waɗanda suka kamu da wannan cuta a Afirka ta yamma ya kai 1,323. Wata ƙungiyar ƙwararru ta isa wurin da jirgin sufurin Malaysia lamba 17 ya faɗi gabashin Ukraine karan farko bayan kwanaki da aka yi ana ƙoƙarin yin hakan. amma tashin hankalin da ake yi a wurin da 'yan awarin ƙasar suka kwace ya hana ƙungiyar sulhu ta da haɗin gwiwar turai ta bayyana cewa an samu wannan ci gaban ne a yau alhamis zuwa wannan wurin zai sa ƙwararren su fara aikin neman muhimman hujjoji akan faduwar jirgin da kuma samun damar ganin gawarwakin waɗanda ba a kai su netherlands inda za a tantance su ba ukraine ta sanar da tsagaita wutan ne na kwana ɗaya a faɗan da take yi da 'yan awaren ƙasar masu ra'ayin ƙasar rasha a yankin don barin ƙungiyar ƙwararru zuwa wurin Mr. Kiev ya ce ci gaban da aka samu yau an yi shi ne bisa amsa roƙon sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Bankin Mun na tsagaita wuta don ba wannan ƙungiya ƙwararru damar zuwa wurin. Labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Prime minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce sojojin kasar za su rurrusa ɗimbin hanyoyin ƙarƙashin ƙasa na 'yan bindiga da ke ratsa iyakar ƙasar ko an tsagaita wuta ko ba a tsagaita wuta ba. Mr. Netanyahu ya faɗi cewa ba zai amince da duk wata yarjejeniya da za ta hana Isra'ila kammala abin da ta ce shi ne ya fi mahimmanci a cikin matakan soja da take ɗauka a zirin Gaza ba a wani taron manyan jami'an gwamnatinsa a yau ɗinnan Alhamis. Wani jami'in ma'aikatar tsaro ya faɗi jiya Laraba cewa 'yan kwanaki kaɗan ya rage sojojin Isra'ila su kammala rurrusa dukkan hanyoyin ƙarƙashin ƙasa da Hamas ke amfani da su. Hukumar sojojin ƙasar ta kuma bayyana cewa za ta kira sojoji dubu goma sha shida masu jira a yayin da ake shiga kwana na 24 da fara tashin hankalin da ake yawaita lugudan wuta da jiragen yaƙi da kuma tankokin yaƙi. Isra'ila ta fara kai farmaki ne ranar tara ga watan nan na Yuli a matsayin martanin rokoki da mayakan sa kai ke harbawa daga Gaza. tun sandan tashin hankali ya yi sanadin mutuwar mutane sama da 1,300 a yankin falasdinawa da kuma sojojin isra'ila guda 56 yawan masu bukatar taimako saboda rashin ayyukan yi ya ragu fiye da yadda aka taba gani cikin shekaru takwas a nan amurka ma'aikata ayyuka ta gwamnati ta faɗa yau alhamis cewa ma'aikata 284 su ne suka rubuta takardar bukatar taimako don rashin aikin yi wanda hakan ya rage da dubu goma sha tara na abin da aka gani a makon da ya gabata. Wannan shine adadi mafi kankanta tun daga watan Fabrairun shekara ta da shida, wato kusan shekaru biyu kafin matsalar tattalin arzikin da aka fuskanta wadda ta kai ga rasa ayyuka da miliyoyin mutane suka yi a nan Amurkan. Wannan ɗimbin raguwa na masu buƙatar tallafi sakamakon ayyukan yi. shine alama ta baya-bayan nan mai tabbatar da cewa tattalin arzikin da ta fi sauran kasashen duniya karfin arziki na farfadowa sannu a hankali kuma batun ayyukan yi na kyautatuwa batun daukar ma'aikata dai ya kankama amurka ta yadda aka samu karin ayyukan yi wajen dubu biyu a kowane fangi daga cikin wata biyar da suka gabata wannan shine samun aiki mafi yawa a jere cikin shekaru goma sha biyar da suka gabata wato tsananin rashin ayyukan yi a kasar ya ragu zuwa kashi 6.1 bisa ɗari ko da yake har yanzu mutane wajen miliyan tara ba su da ayyukan yi. 'Yan agaji a yammacin Indiya na nan kan neman waɗanda suka rasa rayukansu a gocewar ƙasa wadda aka yi a sanadi wanda ya yi ya mutuwar mutane 21. Jami'an sun nuna fargaban cewa mutane fiye da 100 sun bata bayan gocewar ƙasar da ya shafa garin Malin a jiya Laraba, mai tazarar kilomita 60 daga birnin Pune na jihar Maharashtra. Ruwan sama kamar da bakin kwarya da kuma rashin kyawun hanyar sadarwa a yankin ya gurgunta kokarin 'yan agajin na ceto rayuka. Wani mutum da ke hanyar zuwa garin Ambegon don ganin iyalansa shine ya ga wannan bala'in da ya faru. Labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu buɗe taskar rahotannin namu daga jihar Taraban Najeriya inda aka samu barkewa wani sabon rikici a kudancin jihar ga wakilin Ibrahim Abdulaziz da ci gaban rahoton. Kamar yadda rahotanni ke nunawa da su bahin wannan rana ne wasu mahara dauke da bindigogi da kuma muggan makamai suka farma garin ibi da ke kudancin jihar taraban lamarin da ya ja asarar rayuka da kawai yanzu ma ba a san adadin waɗanda aka kashe ba mazauna garin sun fa tabbatar da cewa an samu asarar rayuka yayin da aka kusan wuni ana ba ta kashe yanzu haka ana ana faman harbe-harbe a garin ibi an samu asar rayuka to har yanzu ba mu da tabbacin da waɗansu mu an samu an tsallake kowa na nan a cikin gidajensa yanzu haka dai an tura karin jami'an tsaro da suka da 'yan sannan kwantar da tarzoma da kuma sojoji yayin da kawai yanzu aka kama kusan mutum goma sha hudu tare da kwace wasu bindigogi kera ak-47 da yake tabbatar da wannan harin kakakin rundunar 'yan sandan jihar taraba asp joseph kwaji ya ce kawai yanzu ma an soma maido da doka da oda tura jami'an tsaro sanda da mobulawa da sojoji tallafa yanzu kuma muka yi kokari jami'anmu sun kama mutane goma sha hudu da kuma muka recovering AK-47 guda biyu. Kamar san rayuka kuma fa? A ba mu da report na wa'anda suka rasa rayuka. To sai dai kuma mukaddashin gwamnan jihar Taraba Alhaji Garba Umar ta bakin sakataren yada labaransa Mr. Kefa Sule ya fa nuna bacin ransa game da wani rikici kana kuma ce gwamnatin za ta tallafa waɗanda rikicin ka iya shafa. Yanzu nan kafin magana da kai nan mun yi magana da shi mu fada shi gwamnati shawara akan ayyukan tsaro ya gaya mun cewa da rikici ya barke da safin nan aka sa yan sanda da sojoji sun wuce can zuwa yanzu da muka yi magana nan an kwantar da babu wani damuwa kuma ba harbe-harbe. Kamar yadda bayanai ke nunawa ba wannan ne karon farko ba da akan samu irin wannan rikici a yankin kudancin jihar Taraban lambarin da kan koma faɗan kabilanci da na addini. to ko shi mai gwamnatin jihar ke don magance wannan matsala har ila yau ga kakakin gwamnatin jihar taraba mr kefa sule eh, matakin da gwamnati ta dauka shine an suna cewa a bayan eh, gwamnatin ta rubuta ma gwamnatin taraya cewa kara mana sojoji a kara mana a yi a kara mana kuma karfi aiki da kamata a cikin wannan abun ibrahim abdulaziz sashin hausa na amurka daga Yola a Najeriya. To Madalla sai a gafarce mu domin rashin kyan layi a wasu ɓangarorin wannan rahoto na Abdulaziz. Uwar gidan shugaban Amurka Michelle Obama ta ƙalubalanci matasa da su ƙara azama da ƙarfin gwiwa cewa suna iya cimma burinsu na rayuwa. Mrs. Obama ta bayyana haka ne a jawabinta ga matasan da suka samu shiga shirin shugaba Obama na bana, inda ake faɗakar da su kan harkoki da suka jibinci shugabancin kwarai da gina ƙasa. Abokiyar aikinmu Maryam Dauda ta halarci taron ga kuma rahoton da ta haɗa mana. Matar shugaban ƙasar Amurka Michelle Obama ta nuna farin cikinta akan matasan da suka halarci taron da aka yi jiya a Washington DC a ci gaba da ake yi kan bitar shirin ƙarfafa gwiwar matasan Afirka don zama shugabanni na gari. Mrs. Obama ta ce makasudin wannan bitar shine tattauna batutuwan ilimin mata inda ta jaddada mahimmancin ilimin ɗiya mace da kuma taɓarɓarewar ilimin mata a ƙasashen duniya musamman a nahiyar Afirka. har ba da misali da sace fiye da 200 da 'yan bindiga suka yi a makarantar sakandaren garin Chibok. And in Nigeria, where more than 200 girls were kidnapped from their school dormitory by Boko Haram terrorists. Zahirin gaskiya ba abubuwan kyautata ma ilimin mata ne kawai za su taimaka ba, sai dai canjin ɗabi'u da wasu al'adu da ke daƙile ci gaban mata. Bugu da ƙari, samun maɗiya mace ilimi ba shi kaɗai ne muhimmin abu ba, sai dai duban matsayinta a yau. Duk da cewa dai ana samun muhimmin ci gaba a cuɗanyar mata a harkokin tattalin arziki, siyasa, ilimi a wasu sassan Afirka. sai ya kasance har yanzu ana samun ƙalubale kamar auren dole, auren wuri, fyaɗe, fataucin mata kaciyan mata da sauran tashe-tashen hankalin da ake ma mata kuma yawancin lokaci waɗanda suka aikata laifin ba abin da ake yi masu hakan ya nuna cewa har yanzu akwai sauran rana a kaba a ta bakin mrs obama ta ci gaba da cewa ta san akwai bambancin al'adu amma abubuwa kamar kaciyan mata auren dole da auren wuri ba al'adu ne masu kyau ba kuma bai kamata a saman masu mazauni ba a kowace ƙasa haka kuma ba su da wuri a makomanmu daga ƙarshe uwa gidan shugaban ƙasar ta ce ba mata ne kaɗai za su iya yakar waɗannan matsalolin ba ta yi kira ga maza a duk faɗin duniya da su goya ma mata baya don yaƙin magance matsalolin. a gaida Maryam sai kuma batun naira miliyan 100 da ake cewa shugaban Najeriya Goodluck Jonathan ya ba ta wuga iyaye da 'yan matan kungiyar Boko da wato da 'yan matan da kungiyar Boko Haram ta sace a Chibok da aka ce ya kawo rarrabuwar kawuna. Mr. Amos Mustapha ɗaya daga cikin iyayen da suka gana da shugaba Goodluck Jonathan din ya yi ƙarin haske dangane da wannan lamari. Kamar shugabanninmu haka ce wai wayanda suna Abuja wayanda suna gaban mu su ne suka namu nan lokacin da aka cire wannan kuɗi din su ma ba su san cewa ga kuɗi kaza aka aka bayar ba daga baya lokacin da aka raba kuma ba da su ba su din ba sa wurin ma saboda haka su ma ji ne suka yi da safe lokacin da za mu tafi din shine wannan magana ya tashi su ma suka ji idan ba haka ba su din ma ba su sani ba ciyaman da kanshi ma shi ma bai sani ba gaskiya abun kenan su ba su san abu a kan kuɗi nan ba duk da safe ma shi chairman namu ya tashi ya yi magana a rediyo ina ci da gaskiya ne wancan ba karyan shi ba gaskiya ne shi bai sanar ba kai ba yawa amma kuma wakilin ku a majalisar wakilai ta ƙasa ya nuna cewa an rarraba kuɗi a envelope shi yaye ya san an rarraba kuɗi a envelope din kuma daga baya kuma yana cewa ba a bada kuɗi ba eh to shi din da safe din yana wajen mu ai dole abu ba za a yi abu zai ɓoye ba yanzu an yi kun da kuna san kun gani ne kun sani ne yanzu ba kun ji kun sani ba ko ba haka ba haka to shi ne dalili da nan ai dole tunda yana wurin kan zai ji ai to kuma akwai waɗanda suke masu ra'ayin cewa gwamnati ta kira ku fara shugaban ƙasa ne domin a lallashe ku ku yi adawa da waɗannan da suke fafutuka ganin an ceto 'ya'yanku. wato waɗannan da ke zaman ce da gangamin birin bakawa girls a'a wannan kan gaskiya gaskiya madam ba zai yi miki karya ba ni na gaya miki tun da zama na ce ban ji wannan ba kuma har yanzu ni kamar ni kam kamar waɗanda kyakkyan mu babu ɗin gaskiya gaskiya muna ta gode musu har yanzu kuma muna ta kara musu tarfi idan har ma zai yi wallahi talahi idan zai yi har ma ni da muna da nan zamu yarda idan zamu samu inda zamu zauna a Abuja din ma ko da kudin mu zamu tashi mu je mu same su kullum mu dinga yin wani abu wato kuna ci gaba da goyon bayan wannan zaman dirshi da suke ɗari bisa ɗari sai an ceto 'ya'yanku sosai ma yawo amma duk wanda yana faɗa cewa haka din kariya ne duk kawai suna yi kawai to karya gwiwan wayannan da suna gugar din idan ba haka ba gaskiya mu ba mu goyon bayan eh, wai eh, eh, su ba ba su yi abu daidai ba a'a ba mu goyon bayan ba muna goyon bayan su dari biyu da dari abinda suna yi din dari biyu da dari kuma ba siyasa ba ne. wato malam amos ba za ka rasa jin labarin hare-haren kuna bakin waken nan da cikin 'yan kwanakin nan mata suke kaiwa ba 'yan mata ma za a ce a waɗansu jihohin najeriya eh wannan kan ai sai dai wani ne idan ba haka ba ni kan duk ba abin da ana faɗa a rediyo ban ji ba duk kowane lokaci ina da rediyo na yana ji To akwai masu fargaban suke fargaban cewan waɗannan 'ya'yan kunnen da ba a ce sai su har yanzu to ana fargaban kada dai a ce kuma suna cikin waɗanda ake amfani da su wajen kai waɗannan har-haren. Eh to wannan kan sai Allah ba za a iya sani ba amma wannan gam gaskiya za a iya a fari haka din amma ni kam ba abu kam tunda yanzu kwana kare ba ƴaƴan nan kam me ne ba zai faru ba tunda yaro baya hannunka ba ga san inda yake ba to ya za a hannun gaskiya ya za a iya sani. ku tausaya ku agaza waɗanda ku kai garkuwa da 'yan mata. Ku tausaya waɗanda ku kai garkuwa da 'yan mata. Mr. Amos Mustapha kenan ɗaya daga cikin iyayen da suka gana da shugaba Goodluck Jonathan waɗanda har yanzu ba su ga 'ya'yansu ba waɗanda wato 'ya'yansu ƙungiyar Boko Haram ke garkuwa da su. To kada dai a sha'afa har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo nan Washington yana cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha takwas na safe. Idan kuna biye da mu, mun fara gabatar da rahoto na musamman kan ci gaba da garkuwa da 'yan matan cibok dinnan wanda a yau suka shafe kwanaki 108 a hannun maharan. To, za mu jingina shirin sai bango ya tsage na Juma'a Ali domin mu iya gabatar muku da kashi na hudu kuma na karshe na wannan rahoton ga Bello Habib Galadanci. Duniya ta kaɗu saboda sace ɗalibai mata sama da 200 daga makarantarsa ta sakandare da ke Chibok. me yasa ba su shirya jami'an tsaro da za su kasance su tsare wa'annan makarantun. Muna tafiya muna shi aka yi mana ruwa ruwa ruwa jeji nan ba a gari. Abin da ya same mu nan ya shafe duk mutumin kasar nan. Lamarin da ya jawo jawabai. Akwai wa'yansu da muka san inda suke amma ya ɗauki shekaru biyar kafin a je an samu su. Bakin ciki. Lokacin da wani abu ya faru ba a bi sau bane. Kuka. da zanga-zanga duk faɗin duniya. Ku biyo mu ku ji labarin sacin ɗaliban Chibok a takaice. A kashi na uku a labarin ɗaliban Chibok a takaice, kun ji cewa ƙungiyar nan da ake kira Boko Haram ta fito ta ɗauki alhakin sace waɗannan yara. Wai na kawa yarinya a makarantar Boko wai ya dare ka. Shugaba Goodluck Jonathan ya kafa kwamiti. Mutane ne fa masu rai, ba gyaɗa ba ne za a sa cikin aljihu. sannan shugaban ya ce babu amfanin kai ziyara Chibok. If the president goes to Chibok today, does not solve any problem. To a wannan kashi na hudu kuma kashi na ƙarshe. A wani alamar mai ban tausayi, ɗaya daga cikin yayan ɗaliban Chibok ran 21 ga watan Mayu ya samu bugun zuciya har ma ya rasu. Mu yanzu ba muna tunani cewa ko mu tara kanmu mu je mu zauna mu gwamnati duka mu gaba da mu bar gidajen mu ma. Kamar shi wannan bawan Allah da Allah ya karɓi ransa. ‘Ya'yansa eh. nawa ne a shi wannan mahaifin yana da 'ya'ya guda biyu a cikin yaran da 'yan kungiyar boko haram suka ce sun sace a taimakon da amurka da sauran kasashen duniya suka alkawarin baiwa najeriya ran 23 ga watan mayu na jiragen amurka marasa matuka a ciki suka fara neman ɗaliban cibak a sararin samaniyar jihar borno 27 ga watan mayu babban hafsin sojin najeriya air marshal alex bade ya bayyana cewa sun san inda ɗaliban chibok suke amma ba su bayyana ba biyu bayan haramta zanga-zangar chibok da rundunar 'yan sandan najeriya ta yi a abuja da kuma kalubalantar hakan a kotu masu zaman darshin 'yan bring back our girls sun ci gaba da zanga-zangar lamana a abuja domin matsa gwamnati ta ceto ɗaliban chibok ba za mu daina wannan fitowa ba sai da muka ji an ce albishir yaran nan sun fito ran 19 ga watan yuni ne gwamnatin amurka ta fara nuna kosawarta da shugaba jonathan game da aikin neman waɗannan ɗalibai na chibok today we're asking mr goodluck jonathan to use the powers that he has yau muna kira ga shugaba jonathan akan ya yi amfani da karfin mulkin da yake da shi ya aika jami'a zuwa wannan katon dajin domin a nemo waɗannan ɗalibai. It's just a matter of will by the government of Nigeria. And we're depending on Mr. Jonathan and we're calling him out today to say, Mr. Good luck, Jonathan, how would you feel if these... Sa kanta kawai za ta yi ita gwamnatin Najeriya kuma mun ɗora wa Mr. Jonathan nauyin nemo waɗannan yara. kuma muna nuna shi duniya ta kalle shi inda muke tambayar shi mr jonathan yaya za ka ji idan 'ya'yanka ne aka sace ran 11 ga watan yuli gwamnatin amurka ta fara nunawa a kaikace cewa fa gwamnatin najeriya ba ta ba da irin haɗin kan take bukata domin a cido da nan ɗalibai na ci chibok muna yin duk abin da za mu iya amma a tunanina akwai matukar muhimmanci in gaya muku cewa ko gwamnatinmu za ta fuskanci kalubale sosai ita kadai in ta ce za ta ceto waɗannan ɗalibai sama da ɗari biyu kuma gwamnatin najeriya ta haɗa kai da mu domin gani an ceto waɗannan yara duk da wannan rana gwamnatin najeriya bata ba da wani bayani ba ta kamaimai game da neman waɗannan yara kamar yadda sojojin najeriya suke daidai inda dai aka sa samanin suna wurin suna wurin kirga su guda ɗaya biyu uku a san yawan su dai ba wanda ya yi domin ba wanda ya je wurin zai Sha hudu ga watan Yuli ne 'yar asarin Pakistan wadda Taliban suka harba kuma mai rajin ilimin mata Malala Yusuf Zai ta gana da ɗaliban Chibok waɗanda suka kubuta a birnin tarayya Abuja. Malala ta gana da shugaba Goodluck Jonathan da ta yi mishi di mai kwari. Ko da yake an yi wannan alkawarin ba zan dakatar da kamfe ko gwagwarmaya da nike yi ba har ma zan fara kirga kwanaki da duba ranar da 'yan matan nan za su dawo gida. A karo na farko bayan kwanaki 100 da sace su, shugaba Goodluck Jonathan ya gana da iyayen ɗaliban bakwai ran 22 ga watan Yuni. Ko ya ba su alkawari na cewar ana yin ɗaukar matakan da suka kamata na kubutar da yaran nan ba ta da an yi amfani da karfin da zai sa a yi hasarar kowace rayuwa daga cikin 'yan matan nan ba. yanzu dai sama da kwanaki ɗari kenan da sace ɗaliban chibok babu su babu alamar su rahotanni farko sun nuna cewa jami'an tsaron najeriya sun san za a kai hari garin chibok amma suka ƙi suka yi ɗauki wanda ya nuna gazawa musamman ma idan aka yi la'akari da bayanan da wasu sojoji suka bayar a baya na cewa gwamnati bata damu da halin jami'an tsaron ba balle ma fararen hula waɗanda har yanzu ake ta kashewa kuma ake kona gidajen sa arewa maso gabashin Najeriya sojoji sun ce sun ceto ɗaliban nan sannan suka janye yayin da iyayensu su kuma suka yi ta samun labarin cewa 'yan bindigan na yawo da su a duk faɗin jihar Borno har ma suna ɗaura aure da su yanzu dai ana kiyasin kusan iyaye guda bakwai ne duk suka rasa rayukansu saboda rashin 'ya'yansu kuma bayanan da gwamnati take bayarwa ba sa ba tabbacin sanin inda waɗannan yara suke balle halin da suke ciki ba kamar watanni uku da suka wuce ba yanzu duniya ta yi gaba an kula sun fara mancewa sai dai jifa-jifa kafofin yada labarai suke taɓo batun ɗaliban cibok. shugaba jonathan bai ce komai ba akan batun waɗannan yara sai bayan makonni uku da sace su kuma rana ɗaya da ƙungiyar da ake cewa boko haram ta ɗauki alhakin aiwatar da hakan kuma shugaban bai je garin ciwo ba har yanzu domin ganewa idanunsa sai da iyayen ne ma suka bi shi har can fadarsa bayan kwanaki ɗari da sace waɗannan yara nasu yara mata an sace su suna rubuta jarabawa su ta ƙarshe da zani ɗaya a jikinsu menene gaskiyar magana ne game da ɗaliban chibok Najeriya Najeriyar mu ce kar mu bar ta ta Najeriya kasar mu ce mu yi reno saboda 'yan baya ku tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da 'yan mata da su a tausaya najeriya kasar mu ce mu reno saboda 'yan baya ku tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da 'yan mata najeriya kasar mu ce kun ga ba za mu bar ta ba ku tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da 'yan mata ta zama to uwa a gare mu ta zama to tasowa in sun tashi ba za su guje ta ba. Ku tausaya waɗanda ko kai garkuwa da 'yan mata. Abin da lumana bai ba mu ba. To a gaida Bello Habib Galadanci da wannan rahoto. Kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kafin mu karkare baki ɗaya ga tishin muhimman kanin labarai. Shugaban ƙasar Saliyo bai Roma ya kafa dokar ta ɓaci don ƙasar ta samu damar magance ɓarkewar cutar Ebola mafi muni da aka taɓa yi. A wani jawabinsa na ƙasa da Mr. Karoma ya yi, ya ce gwamnatin na killace yankunan da aka samu cutar, ta kuma hana mu'amala da masu cutar, da kuma bi gida-gida don iya gano waɗanda suka kamu da cutar. Haka kuma an sauya matakan da ake bi wajen tace fasinjoji a babbar tashar jirgin saman ƙasar. waɗannan matakan za su kai tsawon kwanaki 60 zuwa 90 wata ƙungiyar ƙwararru ta isa wurin da jirgin sufurin malaysia ƙira 17 ya faɗi a gabashin ukraine karo na farko kenan bayan kwanaki da aka yi ana ƙoƙarin yin hakan amma tashin hankali da aka yi a wurin ya hana wurin da 'yan awaren ƙasar suka kwace iko ƙungiyar sulhu da haɗin gwiwar turai ta bayyana cewa an samu wannan ci gaba ne a yau alhamis To a gaishe ki da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da misalin karfe tara da rabi mu sake shigowa da wani sabon shirin inda a yau za mu so mu ji ra'ayoyinku dangane da yunkurin hukumomi a Najeriya na shawo kan matsalolin tsaro da ake fama da su idan za a yi la'akari da matakan da wato gwamnatin jihar Kamaru ƙasar Kamaru ta ɗauka na ƙwato uwar gidan mataimakiyar firaministan ƙasar. To yanzu dai a madadin Maryam Dauda da ta gabatar da shirin da kuma Malama Juri da ta bayar da umarni da har hada shirin da injiniyan mu na yau Malam Nelson Alheri ke muku fatan alheri. This program has come to you from the Voice of America, Washington.